Assalamu alaikum. na Mustapha Sidi Tahiru, limamin masallacin Juma'a na Sheikh Sidi Attahir Ibrahim. Ya jama'a musulmi, mu sani fa cutar corona gaskiya ce, da haka mu yi kokarin kare mu da ta al'ummar mu baki ɗaya, ta hanyar amfani da shawarwarin da masana kiwon lafiya suke bamu akan wannan cuta ta corona. Kar mu dora yaɗa jita-jita maras tushe game da wannan cuta ta corona. Har ila yau, mu yi hankulin killace kanmu a gidajenmu tunda na ɗan lokaci ne kaɗan wanda zai wuce ba da daɗewa ba insha Allah. Tun da an gano cutar na yaɗuwa ne yayin da mutane suka yi cuɗanya da juna musulunci ya amince mu gudanar da ibadodinmu a gidajenmu musamman sallar tarawi da tahajjud a cikin watan ramadan haƙiƙa masana kiwon lafiya sun ba da shawara ta mu daina haɗa hannu da rungumar juna a maimakon haka mu rinƙa yi ma juna sallama wato ta baki kafin wucewa wannan lokaci da wannan alloba ta addabe mu wassalamu alaikum ma al'umma. Wannan saƙo ne daga Nigeria Center for Disease Control da Hukumar Lafiya ta ƙasa tare da goyon bayan abokan hulɗa.